Assalamu alaikum jama'a barkanku da haka barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da kowa cikin littafin hikayoyin sadaukai littafi na biyar na marubuci Umar Muhammad Sangaru, wanda za ku saurara daga bakin Nishirahi Usman a nan tashiyar Hausa Novel TV to jama'a kada a manta a yi mana subscribe sannan a danna alamar kararrawa domin alka sanar da ku da zaran mun ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi ko wani shiri daga cikin shirye-shiryen mu za mu tashi ta inda mu tsaya a shirin da ya gabata a cikin littafi na hudu sadauki yi ya murmushi mai taushi ga badi atul Hushaira ya dube ta ce sakamakon wannan gasa shine gagarumar soyayya Jihar badi atul hushairar ta dube cikin rashin fahimta ta ce gahar soyayya kamar yaya kenan ga zai ya ce ina nufin mu kulla gahar soyayya a tsakaninmu ta gaskiya da amana kwadajin wannan batu sai wata atil ga ta koyar da kanta kasa idanunta suka ci ko da kwalla ta fara zubar da hawaye sa'ad da doki zan ya ga halin da ta jara budatul ga ta shiga sai ya ji nadama ta zo masa a bisa wannan kalami da ya na soyayya na fa ya durƙushe bisa ƙasa bisa sai yana mai neman kafararta jaruma badi'atul hushairar ta share hawayen idanun da sanin dubi sarauki raziyan ta ce ya kai raziyan kai sani cewa ba waɗannan kalamai naka ne suka sa ni kuka ba kuma ka sani ni ma ina matuƙar ƙaunar ka saboda dalilai guda biyu dalili na farko shine kai ne kaɗai sadokin da zan haɗa kai da shi ne ka bayan sarki masudur da birnin rum sakamakon kashe min dangi na jama'a ta da ya yi dalili na biyu kuma shine kana kama sak da masoyi na wanda kashe a birninmu ana kiransa suna da ziyan kwadajin wannan batu sai ta ga zan ya ɗibauce ya shiga kogin tunani mai zurfi domin ya tuno wane ne da Ziyan wanda wannan jarumar ta ce suna matuƙar kama da juna tamkar an tsara kara. dauke ga zan ya ce wane ne da Ziyan wanda kika ce ina matukar kama da shi su wane ne iyayensa. Jaruma Badi Atul Husherar ta ce ya kai masoyina raziyan idan baka manta ba a baya sa'ad da muka ƙara muka fara haɗuwa ka tambaye ni akan na sanar da kai tarihin rayuwata da kuma ƙasata to ka sani zan sanar da kai wannan labari nan ba da jimawa ba a cikin labarin akwai sirrika da yawa saboda haka sai mun koma gida mun samu nutsuwa tukunna lokacin da jara wadiyatul hushairar ta zo nan a zancenta sai ta je ta kama da ta haye ta nufi hanyar komawa cikin gari shi ma ga raziyan sai bi bayanta zuciyarsa cike da wasu asiya tambayoyi akan wannan jarumi mai suna da ziyan din haka dai suka yi tafiya ba tare da ɗayansu ya ce uffan ba har suka iso cikin gari shi dai ziyan ba abin da yake bukata ya ji face tarihi rayuwar jazawari wa atul hushegar domin da alama tarihi yana da alaka da dan uwansa wanda ya bada tun suna jarirai wannan shine abin da ya faru ga sarauki ziyan da jazawari atul hushegar bayan sun yi gasar farauta ta kuma sanya zuciyar ziyan cikin rudani da wasu wasi a can dajin bokatul jin kuwa bayan su jarumi astas sun sami nasarar zargadar aljannin nan su kuma aljannin su yi musu mugun raunuka sai suka yada zango a dajin domin jiye raunukan jikinsu kuma har aljani ba ziyara ya kera musu daki suna shiga cikin ɗakin ne bayan sun kwanta a kan shimfiɗa sai kiza ya jarumi asdas ce ya kai asdas hakika yau kawon ɗanɗan jarintaka da kafa da kyaɗa riban aljannin dajin nan inda a cewa ba kai a wannan tafiya da a halin yanzu duk mun zama shekakku jarumi asda sai mulmushi ya ce ai ni ban wata jarumta a wannan daji ba domin inda a ce kaji su sadauki shalkal da baka yi wannan farci ba sarki da ya rille mulmushi ya ce ya kai na iya ka dan darajar sanda kake yi wa malika ka bani labarin tarihin rayuwar sadauki shilkal wanda na jima ina jin ana ambatar sunansa a fagen soyayya da jarinta kuma a halin yanzu ma zoben sihirinsa zan ɗauko jarumi azda ya bulmushi ya ce amma ba hikaya tana da matuƙar tsawo ba ko da yake ba gaba ɗaya zan gaya maka ba saboda ka saurara da kyau domin ka ji yadda ake amfani da zoben sarki zirgin tattara hankalinsa gaba daya yana mai sauraron jarumi asdas jarumi asdas sun ba wa sarki zirgin da ba ziyara labari kamar haka hikayar sadauki shalkar shalkar ya kasance wani kyakkyawan saurayi mai ɗirnin ƙurgi da jarumta yana da kyakkyawar fuska mai ɗauke da darajaran idanu da kuma dogon hanci madaidaici gami da wani kyakkyawan baki ja da shi shalkar yana da tsananin kyawun da duk budurwa da ta yi alba da shi sai ya kwanta mata wani abin ban sha'awa dangane shi ne ya kasance jalibin sadauki bai tarwata abokan gaba kuma yana da baiwa iri-iri domin kwayar idonsa ma ba baka ba ce shuɗiya ce an haifi shalkar ne a shekara ta dubu biyu an haifi shalkar ne a shekara ta 1342 mahaifinsa ya kasance wani attajiri ne na wani birya da ke yammacin birnin hindu ana kiran birnin da suna halmil ana kiran mahaifin nasa da suna shu'uman mahaifiyarsa kuma sunan sunanta halmira sai dai attajiri shu'uman ya auri halmira da tsawon shekara hudu sannan allah ya ba su haihuwan ɗa namiji farin cikin da attajirin nan ya yi da matarsa halmira har ba a faɗa sadoki shalkar ya taso cikin gata da jin daɗi kasancewar ubansa gagarumin attajiri ne a birnin komai sai dai a yi masa ba abin da yake da kansa kama daga bashi abinci a baki yi masa wanka sanya masa sutura da dai shauransu komai sai dai ku yange su yi masa duk wannan dole da shirkar ya samu bata hana shi yin wasu ayyukan wahalan ba kamar su horon yaƙi noma saran icce da shauransu kuma duk ya ma duk kuma duk yana yin su ne ba tare da sanin mahaifinsa attajiri shi umar ba tun yana ɗan shekara goma ya soma karɓar horon yaƙi a wurin wani barde mai suna baskat yana shekara goma kullum sai su tafi zuwa daji shi da baskar ya yi ta koya masa dabarun yaƙi iri daban-daban da kuma na farauta da yadda ake lakantar daji a san sirrikansa ɗaya bayan ɗaya amma bisa mamaki sai birni baskar ya ga duk abin da yake koya wa silkar ya iya su daidai kuma duk dajin da suka shiga yana lakantar sirrikan dajin a kwakwalwarsa tamkar an rubuce su ne an ajiye lokacin da shilkal ya cika shekaru goma sha takwas sai ya zama zartan jarumi kuma kyawun sayanin ya sau uku a gaba ɗayan birnin halmil babu wani kyakkyawan saurayi kuma jarumin gaske kamar sadauki shalkal nan da nan fa labarinsa ya bazu ya shiga ko'ina a birnin labarin jarintakar ma ya bazu a ko'ina nan da nan fa ya yi farin jini a birnin sosai sakamakon kyawawan ɗabi'unsa na gidan wani gaba da shi da kuma yin ladabi da biyayya a gudun iyayensa da ma shauran mutanen gari musamman waɗanda suka fi shi girma da matsayi ko kaɗan ba shi da girman kai akan wanda ya fi kan waɗanda ya fi duk da kasancewarsa ɗan ga gagarumin attajiri a birnin kankace mai wannan tare, 'yan matan birnin sun soma kamuwa tsananin ƙaunar sarauki shalkar amma bai taɓa sauraron ɗaya daga cikinsu ba a kullum ba shi da wani aiki face tafiya fatauci tare da mahaifinsa wata rana attajiri shuman ya sayi haja mai yawan gaske ya cika wa jakuna da alfadarai mangololinsu falla kaya ya kira ɗansa shalkar ya ce masa ya kai ɗana ka je ka kintsa domin gobe da sassafe za mu tafi zuwa birnin kisra sarauki shalkar ya mulmushi ya ce an gama ya kai abba na nan take ya tashi ya nufi fadar garin ko dai su fadar sai ya rusuna a gaban sarki zaidun ya kwashi gaisuwa sannan ya ce ya shugabana gobe zan tafi fatauci zuwa birnin kisra na sayi haja mai yawan gaske ina son a man alfarma a haɗa da dakaru dubu hudu domin su yi min rakiya sai zai da ya ga fuska ya ce ya kai shi uman idan na haɗa kai da dakarun kasa ta wani abu ya faru da sufa attajiri shi uman ya yi ajiyar numfashi ya ce ya shugabana na sha tsimin bokaye da yawa kuma kafin na yi tafiya sai na sa bokaye sun duba min duk abin da zai faru a cikin tafiyar sarki daidar ya yi shiru yana mai kurawa attajiri shuman idanu tsawon da ke ko daga can sai ya ce na ji zanjanka ya kai shi shuman kuma na gamsu to an ha ba zan haɗa ka da dakaru dubu hudu ba face ka ba da dukiya mai yawan gaske kowane ka da sai ka biya dinare ɗari ɗari domin suna da iyalai kuma idan ba sa nan mai iyalan nasu za su ci attajiri uban ya yi murmushi ya ce wannan ma ai mai sauƙi ne na rantse da daraja na rantse da daraja na zan biya dinare ɗari biyu maimakon dinare ɗari da ka buƙata shikenan to shi uman je ka abinka gobe za ka zo ka iske dakaru dubu hudu amma kai ma ka taura dukiyar da za a ba su attajiri shi umar ya yi godiya sannan ya yi bankwarar da fada ya tafi abinsa cikin tsananin farin ciki da tafiyar attajiri shi umar sai sarki zaidir ya kira wani hadimi na ya masa rada a kunne dan take hadimin ya tafi zuwa can bayan gari cikin daji inda gidan waɗansu dakarun sarki zaidir suke su da waɗannan dakaru sun kasance dakarun haya ne duk wani aikin sirri wanda sarki zaidir yake yi da su yake yi hadimin ya dubi shugaban dakarun ya ce sarki yana bukatar ganin ku yau da dare domin akwai wani aikin da za ku yi masa gobe shugaban dakarun hayan ya tuntsire dariya ce ya kai udal shin wani aiki ne za mu yi wa sarki a goben aiki na isar da sakon sarki ne kuma na gama idan ka je da nan zai zai ma komai manzo udar ne wannan magana lokacin da ya juya da baya fice daga cikin gidan dakarun da dai ne dare na so mai shugaban dakarun haya na shimir ya yi shiri ya tafi zuwa ga sarki daidai sa'ad da ya iso sai ya iske sarki daidai shi kadai a cikin dakin da suka saba haɗuwa sadauki na shimir ya yi suna ya kwashe gaisuwa ya ce ya shugabana ga ni gari ka me kake da bukata da ni sarki daidai ya ce ina son gobe ka ɗebo ka guda hudu domin ku yi wa guda dubu ɗari hudu domin ku yi wa attajiri shi umar rakiya zuwa birnin kisra fatauci za ku raka shi har birnin kisra ba tare da kun yi masa komai ba amma ba a hanyar ku ta dawowa ne za ku kashe shi ku kwashe ku kashe shi sannan ku ɗebo gaba ɗaya dukiyarsa su kawo min ya kai da shi mini idan idan kai kuskure na bar attajiri shi umar ya cire da rayuwa sai an waye gari wata rana ya haɗa kai da abokan gaba ta sun kawar da mulki na domin haka boka gulsar ya faɗa min sai dauki na kamar ba zai ce komai ba daga can sai ya numfasa ya ce ya shugabana wannan aiki da kasa ni shan ruwa ya fi shi wahala a gurina domin attajiri shuman da shi da ɗansa a cikinsu babu sadauki ko jarumi to inda muka shi ne dajin da za mu ƙetare kafin mu shiga birnin kisra wato inda gungun 'yan fashi yake sai ki da ya dariya ce haba na shin ka san kuwa waye shi uman ai na gaya maka waɗannan 'yan fashi ko kallon ku ba za su yi ba saboda ɗanganin ƙarfin sihirin da ke jikin shi umar ɗin kai dai ka kwantar da hankalinka ka je ku gama kintsawa ku dawo garin cikin daren nan sannan kuma ku ɓoye fuskokinku domin kada ya gane ba dakarun ƙasar nan ba ne sadauki na shimin ya ce an gama ya shugabana sai mun dawo dan take ta tashi ya fice daga cikin gidan kashe gari kuwa da sassafe attajiri shi umar da ɗan shilka suka caba ado na gaban kwatance suka nufi fada sarki zaidir jarumin shilka da ya yi shiga irin ta ko tufafi koriyar riga iya gura mai gajerun hannaye da wani koren wando matsatse takalman kafarsa kuma baƙaƙe ne masu tsawo a kansa kuma wata jar hula ce sanye mai kyau da kyalkyali duk inda sa'ad tajirin shi umar suka wuce sai kaga ana ta kallon su musamman ma shalkar ake musamman 'yan mata a takaice dai sadauki shalkar duk macen da ta yi albara kyakkyawan kwayoyin idanunsa sai ta fara son nan take irin san da uwa ke yi wa ɗanta lokacin da sa'ad ta attajiri shi umar da sadauki shalkar suka iso kofar fada sai suka iske dakaru dubu hudu tsaye a gaban sarki da duk sun yi sahu sahu cikin shiga ta yaƙi mai tsere da fukar dina firgitarwa kuma gaba ɗaya fuskokinsu a rufe suke da ƙyallaye idanunsu kaɗai yake kallo ko da attajiri shi umar ya yi alwar nan dakaru sai farin ciki ya lullube shi amma kuma da ya ka fuskokinsu a rufe sai ya ji zuciyarsa ta buga da ƙarfi amma kuma sai ya ba sai nan take da shi umar ya ƙarasa gaban sarki da ya na ya kwashe shi wasan sannan ya ce ya shugaba na gode a bisa taimakon da ka yi min na ban da kawo dubu hudu sai da ya murmushi ya ce ya kai shi umar ka kwantar da hankalinka ka sani cewa waɗannan dakaru nawa da kake kallo dakaru ne na musamman za su baku kariya sosai a cikin wannan tafiyar da za ku yi abin da muke so daga gare ka kawai shi ne dukiyar da muka yi alkawari ina dinarin suke ko jin wannan batu sai attajiri ya murmushi sannan ya umarci wasu ku yangi su je su kawo masa dinari jaka goma a ɗanta ku yanke suka je suka kawo masa dukiyar ko da sarki da ya ga dukiya mai tsananin yawa haka sai ya ɗimauce dan take duribar daina shimir ya yi masa wata inkiya da idanu ashe sadauki shilkar ya lura da sarki da ya kuma ga inkiyar da yawa sadauki na shimir aikuwar sai nan take ya tabbatar da kansa cewa lallai waɗannan dakaru ba dakarun birnin halmil ba ne sojojin haya ne to wai shin idan sojin haya ne wane ne ya sa su wannan aiki kuma wannan tunku ake shirya masa shi da mahaifinsa tambayoyin da ya duka shiryawa tambayoyin da sharkar ta yi wa kansa kenan amma bai samu amsoshinsu ba kawai sai ya kudurce a ransa zai dinga zai dinga duk wani motsi ga dakarun ko da rama kirga dukiyar da attajiri shoman ya kawo kamar da suka taura sarki sai nan take suka yi wa sarki da igil sallama da bankwana su masu attajiri shoman din sun gama yin bankwana da mahaifiyarsa dauki shilkan din nan take tawagar ta nufi hanyar ficewa daga gari suka nufi birnin kisra su kwana nan su tashi can har suka iso birnin kisra birnin kisra a wannan zamani ya kasance zabgegen katon gari ne mai tarin yawan gidaje da al'umma sarkin da ke mulki a birnin ana kiransa suna faharul bashakur ibn zalzamu sarki faharul bashakur ibn zalzamu ya kasance wutaccen sarki mai takama da izza da jin kawa kuma da ya guda daya jal a duniya wata kyakkyawar budurwa mai suna rablatu kasuwar birnin kisra tana ci sau ɗaya a duk ƙarshen wata gimbiyan tana fita ran gadi a duk ranar da kasuwar ke ci domin ɗebe wa kanta kewa da kuma ganin mutane kala daban-daban attajiri shi umar ya tura hadimansa a cikin kasuwa domin sayan masa da hajarsa shi kuwa sai ya nema musu gida domin sai ya nema musu gidan haya domin su huta wahalar gaji da suka sha aiko ba tare da ɓata wani lokaci bai samu gidan a kasuwar garin nan take suka shiga cikin gidan suka kwakwanta gaba suna jiran wayewar gari domin su je su ci kasuwa ita kuwa hajar attajiri shuman waɗansu hadiman su bai wa ita domin sayar masu da ita idan gari ya waye kashegari tun da sassafe kuwa kasuwar birnin kiska ta soma cikar jama'a masu zuwa sayan haja da masu zuwa don sayar da haja nan take jama'a suka yi ta kai komo ciniki ya soma aka yi ta saye da sayarwa tamkar kasuwar duniya ce ke ci attajiri umar da ɗansa sadauki shirkar suka kimtsa suka cawa ado na gaban kwatance suka fito daga cikin gidan haya suka shiga cikin keken doki sai sadauki na shimir suka kewaye keken dokin domin tabbatar da tsaro dan take suka nufi cikin kasuwar birnin kisra suna fara tafiyar ne attajiri umar ya dubi ɗansa ya ce ya kai ɗana kai sani cewa wannan rana zaka ka da matar da zaka aura a cikin kasuwan nan sadauki sharkar ya dubi mahaifinsa cikin tsananin murmushi ya ce ya kai abba na da wacce alama zan gane matar da zan aura attajiri shi mai mashi bai ce komai ba kawai sai ya zira hannunsa a cikin aljihu ya fi wani ƙaramin madubin tsafi ya bai wa sadauki shalkar ya ce ka rage wannan madubin da zarar ka shiga cikin kasuwa fuskar kyakkyawar budurwar da zaka aura zai bayyana akan madubin tsafin nan aikin da zaka yi kawai shine ka nemo mai fuskar ko da jin wannan batu sai sadauki shalkar ya karɓi madubin tsafin cikin tsananin farin ciki ba tare da ya ce komai ba haka dai suka cika tafiya har suka iso cikin kasuwar da wasu ne sai shi shugaban ya dubi shirka ya ce ɗana je ka abinka cikin wannan kasuwa lalle kana fara tafiya a cikin kasuwar fuskar matar da zaka aura zai bayyana tabbas nuna cikin sa'a biyu mu za mu dawo sai ka zo ka iske mu a nan inda muka rabu ko da jin wannan batu sai doki shirkaibar mushi ya sauko daga kan kankin dokin mahaifin nasu sannan gani cikin kasuwa da karo biyu na take masa baya a cikin gidan sarautar birnin kisra kuwa gimbiya da ta shaba ado mai tsananin masifan kyawun gaske domin tafiya zan gadi kamar yadda ta saba duk ranar da kasuwa birnin ke ci wata dogon riga ta sanya matsatsiya wacce ta bayyana kyakkyawar surorin jikinta rigar mai launin kore ce a wuyanta kuma ta ɗora da sarkar zinari mai darajar gaske sai ɗaukar ido da kyalkyali yake a hannayenta kuma ta sanya wasu awarwaro ta sanya wasu awarwaro koraye masu kyau takalman sawunta kuma baƙaƙe da irin waɗanda larabawa ke sanyawa oho kyawu kyautar allah haƙiƙa ubangiji ya hore wa gimiyar wata kyawo irin wanda duk wani namiji ke buƙatar sabon mace irin tasa bayan ta gama kintsawa ne sai ta wuce zuwa tazakan mahaifiyar domin ta sallama ko ta shiga cikin tarakar sai ta iske mahaifiyar ta zauna a gefen gado bayan ta na ta gaishe da ita cikin girmawa ne sai mahaifiyar ta jo ta fuskanci da cikin tsananin funjiri shi hakika kyakkyawar ata ki sani cewa a yau ne za ki sadu da abokin rayuwar da ya dace da ke a cikin wannan kasuwa idan kika fita zan gadi to jama'a a nan zamu dakata a cikin littafin hikayen sadaukai littafi na biyar na marubuci umar muhammad sangawa wanda kusa da bakin nishirar usman adan tashar hausa Global tv kalamar ta jama'a a ibo subscribe sannan adan da alamar kalarawa domin a nan da ko da zanen mun ɗauka sabon littafi hikaya ko tarihi ko wani shiri daga cikin shirye-shiryen mu mun bakwa lafiya